الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wannan yammaci na lahadi wanda yake shine na shida ga watan jumada a saniya a wannan shekara ta 1435 daidai kuma da shida ga watan afrilu april kenan a shekara ta 2014 miladiya muna cikin wani littafi mai albarka littafin a tafsiratu fi ulumil qur'an wanda yake bayani kan abin da ya shafi waɗansu ɓangarori na ulumul qur'an a darasinmu na jiya muna cikin mabahas na tara ne inda yake bayani ka abin da ya shafi tartibul ayati tartibu ayatul qur'an wa suwari abin da ya shafi jerantuwar ayoyin alqur'ani mai girma da kuma jerantuwar surorin alqur'ani mai girma ta yadda muka bayani ka abin da ya shafi mai ma ayar a gundarin bakin larabci sannan mai aya a yare na ulumul qur'an sannan ma har bayani ya kai mu zuwa ga ayoyin alqur'ani guda nawa ne muke magana kan abin da ya shafi makarantu da ake kididdigar ayoyin alkur'ani mai girma makarantu guda bakwai da kuma kididdigar kowace makaranta ta ayoyin alkur'ani mai girma sannan abin da ya biyo kuma na aikin da muka bayar na cewar ka je ka bincike ko ki je ki bincike qur'anin da kike karatu da shi ayoyin shi guda nawa ne domin cewar ayoyin alkur'ani mai girma 6666 wannan ba shi da asali ta kowanne bangare bangaren bincike bangaren ayoyin alkur'ani bangaren a tsaya lissafa ayoyin qur'ani ba su da asali ina fatan mun fahimci wannan da ke ko saboda haka ba wai wani abu ne na kota da hankali ba abu ne na ɗauki minti goma sha biyar zuwa ashirin a lissafa ayoyin alkur'ani din ma'aikatar buga alkur'ani mai girma ta sarki fahad da ke birnin madina wacce take da mujamma malik fahad litibat mus'af sharif wacce ke buga alkur'ani mai girma wanda ake cewa bugun madina sun tabbatar a ƙarshen inda suke bayani kan abin da ya shafi ka'idoji da suka bi na rubuta alkur'ani mai girma sun tabbatar da cewa sun rubuta ne a ƙididdigar makarantar ƙididdigar ayoyin alkur'ani mai girma ta kufa wacce yake tana da adadin ayoyin alkur'ani mai girma dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida a wani ta ɓangaren a ilmance kenan ma'aikatar buga alkur'ani mai girma ta sarki fahad da ke birnin madina sun tabbatar da haka cewar dubu shida ne da ɗari biyu da talatin da shida kaga magana cewar shida hudu ne dubu shida da ɗari shida da sittin da shida an yi a ringizan ayoyin alkur'ani mai girma sosai da sosai malam yana ce mana su ayoyin alkur'ani mai girma kamar yadda suke yau din nan muke karanta su ta biyu ta biyu ta ɗaya ta uku ta biyu ta biyu ta hudu ta biyu ta uku ta biyar ta biyu ta hudu a wajen karantawa yadda muke karanta su din nan haka suke tun lokacin da aka saukar da alkur'ani din har ya kai gargarar ma malin ya zai yana man cewar idan mala'ika jibril ya saukar da aya ya kawo aya ya karanta wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan ayar yana ce da shi wannan ayar a sanya ta a sura kaza daidai aya kaza zuwa kaza to akan wannan karatunmu na jiya fiki ne za mu dora shi ne malai yake cewa wa kana rasulu sallallahu alaihi wasallam hina mudarasati al-qur'ana ma jibril ومعارضته له يقرأ مرتب الآيات كما كان يقرأه كذلك في صلاتي وفي خطبه وفي سائر أوقاتي حتى إذا تم نزول القرآن الكريم كانت كل آية مرتبة في سورتها وقد وقد حفظها عنه الصحابة بترتيبها فكل من حفظ القرآن أو شاء منه من الصحابة لم يحفظه إلا على هذا الترتيب الذي هو عليه الآن في سائر المصاحف ثم إن هذا الترتيب زاء واستفاض بين المسلمين في شتى البقاع يقرؤونه في صلاتهم ويتدارسونه فيما بينهم ويسمعه بعضهم من بعض ويتلقاه بعضهم عن بعض قال رحمه الله يكتوى وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance حين مدارسته القرآن a جبريل lokacin da yake karanta ƙur'ani tare da jibril yana karanta ƙur'ani mala'ika jibril yana saurarawa wa mu'aradatihi lahu kuma da lokacin da shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake kujurowa da malaika jibril alqur'ani kamar yadda muke magana jiya a dukkan watan ramadan malaika jibril yana karɓan alƙur'ani da ya sauka da zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ma'ana ramadan na wannan shekarar misali annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana maimaita adadin ayoyin da suka sauka tun daga ayar farko har zuwa ayar ƙarshe haka nan idan wani ramadan din yazo haka nan idan wani ramadan din yazo ayoyin da aka saukar da su ba wai na iya wannan shekarar ba na tsakanin ramadana zuwa ramadana ba a'a na dukkan ayoyin qur'ani da aka saukar da su a ramadanan karshe da annabi tsira da annabi Allah su tabbata a gare shi yayi malaika jibril alaihi salatu wassalam ya ya yi wa manzo Allah salam irin wannan su biyu wanda yake a kowace shekara so ɗaya yake yi sai yi mishi wannan su biyu sai annabi tsira da annabi Allah su tabbata a gare shi yake ganin cewa lallai wa'adi ya kusa tunda a kowace shekara sau ɗaya ake yi a wannan shekara an yi sau biyu ilai kuwa bayan ramadan wani ramadan bai sake zagayowa ba ubangiji subhanahu wataala ya karɓi rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam malam yana ce mana a wannan lokaci da malaika jibril yake sauraron qur'ani da ya kawo ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana sauraron shi ne murattabal ayat a yadda ayoyin suke a jere kama kana ya qarahu kadhalika fi salati kamar yadda annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance yana karanta su a jere a cikin sallolinsa wa fi khutbihi kuma yadda yake karanta su a cikin hudubobinsa wa fi sa'iri awqati da yadda yake karanta su a duk sauran lokutan shi wannan yake nuna mana ashe kenan yadda ayoyi suke a jere a yau haka suke a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama jina da kyau ba wai bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne ba sahabbai suka jera su a'a haka suke tun lokacin da aka saukar da su shi yasa za a ga cewar annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana karanta suratul insan suratu alif lam as-sajda da suratul insan a rako'in sallar asuba na ranar juma'a ko yana karanta suratul juma'a da suratul munafiqun a sallolin sallar asuba na ranar juma'a ko ya karanta suratul qaf a hudu ba ranar juma'a wanda ke nuna maka ashe surorin yadda suke a yanzu nan haka suke a lokacin da yake karanta su Shi ne malam yace wa fi a cikin Wasu ya sayar sayri awqati da dukkan sauran lokutan shi haka yake karanta su hatta idza tamma nuzulul qur'anil karim har lokacin da sauka alqur'ani mai girma ya cika kanat kullu ayatin kowace aya guda ta kasance murattabatan fi suratiha a jere take a cikin surarta kowace aya a jere take ba wai bayan an gama saukowa ba ne aka zo kuma aka ci to ya za a jera su وقد حفظها أن الصحابة بترتيبها sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama sun haddace ayoyin alkur'ani alqur'ani din bi tartibiha yadda suke a jere fa kullu man hafiza alqur'an duk wanda ya haddace alqur'ani mai girma aw shay'an minhu ko wani bangare na alkur'ani mai girma min sahabati daga cikin sahabbai lam yahfazhu to ka sani bai haddace waɗannan ayoyin ba illa ala hadha tartib fa sai ya haddace su ne a wannan jerin yadda suke a yau allazi huwa alaihi al'an irin yadda suke a yanzu nan da muke karatun nan fi irin masahif a cikin dukkanin kwafi kwafi na qur'ani da ake da su ba wai zuwa qur'anin mutanen madina kadai dan da na makka ba a da qur'anin mutanen madina da na makka da na kufa da na sham da duk inda usman ibn affan ya tura waɗannan masahib haka waɗannan ayoyi suke a jere kuma usman ibn affan ba shi ne wanda ya jeranta ayoyin ba wana suna da ce ko annabi tsira da cin Allah su tabbata a gare shi haka aka saukan mishi da su idan aka saukan mai da ayar sai a ce da shi ya sanya wannan ayar a wuri kaza shi kuma zai ce da marubuta wahayi su sanya wannan qur'ani a wuri kaza kuma yana hada tartib sannan wannan jerin yadda ayoyin suke a jere za a ya watsu wastafaba ya ya abin nan ya fita da yawa an san shi da yawa bainal musulmi tsakanin musulmai fi shattal buqa a wurare daban-daban ya qara'unahu fi salatihim suna karanta shi a cikin sallolinsu wa yatadarasunahu fi ma bainahum suna mudarasa suna karanta shi a halin da suke samu kansu a ciki mana suna karanta shi tsakanin su wa yasma'uhu ba'dhum min ba'd sashin su yana sauraro daga sashi wa yatalaqahu ba'dhum an ba'd sashin su yana koyon shi daga sashi sashi yana saurara daga sashi mana ɗaya yana karantawa ɗaya yana saurara wannan shine wa yasma'u ba'dhum min ba'd wa yatalaqahu ba'dhum min ba'd ɗayan an abu ɗaya yana koya daga bakin ɗaya almajiri yana koya daga bakin malami ba wai almajiri yana zuwa ya saura ya yi ne da kanshi ko ya sa kaset ya ji ya yi ya ce zai maimaita ba idan ka sa kaset kai sai ka maimaita wa ya ce maka yadda ka maimaita haka mai kaset ɗin ya maimaita ma'ana shi ne a talaki wai talakahu abu an ba sashinsu yana koyan su daga sashi a yaya a yadda suke a jere ayoyin suke a jere don malam yana nuna mana cewa ayoyin alkur'ani mai girma a jere suke kuma jeren taufiki ne taukifi ne kuma ce taukif ba ka da wata masakada a ciki da ijtihadi da ganin ya dace duk baya shiga ciki inda aka tsaye da ke haka ka tsayar ma'ana haka yake tun lokacin da aka saukar da ayoyi da قال رحمه الله وليس لواحد من الصحابة كائنا من كان دخل في هذا الترتيب شيء في هذا ترتيب شيء من آيات القرآن الكريم فلما كان زمن أبي بكر وأراد جمع القرآن وجمعه لم يكن أمله تناولا ترتيب الآيات وإنما كان مقصورا على نقل القرآن من العصف واللخاف وغيرها إلى صحف خشية خشية عليه من الضياع قال رحمه الله قال يكتشوا وليس لواحد من الصحابة باب ونستيا دقتكين صحابين babu wani mutum ɗaya daga cikin sahabbai ka ina mankan ko wane ne shi da fi tartibi shay'in ya shiga cikin harkar jeranta ayoyin alkur'ani mai girma ko yaya min ayatul qur'an na ayoyin alkur'ani babu wani sahabi ɗaya da ya shiga cikin harkar ma kana zamanu abubakar lokacin da zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya kasance wa arada jam'al qur'an ya yi nufin ya haɗa alƙur'ani mai girma wa jama'ahu kuma ya haɗa ɗin ya yi nufin ya haɗa kuma ya haɗa ɗin wanda yake mun yi bayani mai dogo kan abin da ya shafi jam'ul Alƙur'ani al haɗa alƙur'ani mai girma a daura da ta gabata a durus ɗin da suka gabata wanda ke nuna kuma haɗa alƙur'ani da abubakar ya yayi ba daidai ba ne muna daɗa jirgin cewar ba daidai ba ne domin abin da ya sa muka ce ba bidi'a ba ne ba mu ne muka ce ba bidi'a ba manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ne yace wannan abin sunna ne shine yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin al-mahdiyyin sai ka ji mutum ya ce to ai in kun ce haka ai Abubakar shi ya hada Qur'ani manzo Allah sallallahu bai hada Qur'ani ba to tunda Abubakar ne ya hada Qur'ani a yanzu yayi bidi'a uzbillah sai jingina bidi'a ga Abubakar Siddiq bayan manzo Allah sallama ya kira wannan aikin kuma da sunan sunna yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin Abubakar Siddiq ya nufi hada alqur'ani kuma ya hada shi lam yakun amaluhu tanawulan tartib al-ayat aiki Abubakar Siddiq bai kasance aiki ne da ya taba ya shafi jeranta ayoyi ba wannan shi da kyau bai shafi jeranta ayoyi ba wa inna ma kana maqsuran abu bakar siddiq ya kasance ne takaitacce ne alamatar qur'an akan kwato alqur'ani mai girma min al'usufi daga ganyen dabino wal da kuma duwatsu da aka rubuta wa ghairiha da sauran waɗansu abubuwa da aka rubuta qur'ani a wancan lokaci ila suhufin zuwa ga takardu an kufu alqur'ani daga dukkan inda aka rubuta shi a rubuta shi ne a jikin ice ko a jikin dutse ko a jikin kashi ko a jikin mai ko a cikin mai in dai an rubuta ake ce wa na ne a kwato wannan abin da aka rubuta a sanya shi a cikin takardu kuma wannan magana cewar kofa alqur'ani zuwa cikin takardu ubangiji subhanahu wataala yayi nuni akan shi yace rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara suhufan takardu mutahhara masu tsarki fiha kutubun qayyima wanda ke ya su aka amfani da suhuf duk da a lokacin da ake saukowa ba su dan aka rubuta ba don ya nuna maka za a rubuta kuma a cikin takardu za a rubuta amma sai da tsabagen rashin ta ido sai ga mutum ya ga ce kuma wannan bid'a ne ai kun san ta ido eh rashin kunya mana wai shi yana bidi'a sai ce to ai kai ma kana yi kullum ya ce ai abubakar siddiq ya hada qur'ani usman ya hada qur'ani ai manzo Allah bai hada qur'ani ba tambaya ita ce anan me ce bid'a mu ya ce mishi aikin abubakar da umar da usman da ali bid'a ne ba Rasulullahi ya ce alaikum bi sunnati ku riƙi sunnata wa sunnatin khulafa'ir rashidin da kuma sunnar halifofi waɗanda suka rubuta halifofi ne kuma halifofi bane halifofi ne sai nuna kenan abin sunna ne a salama ya kira da suna sunna sunna abubakar yayi wannan ne khashiyatan alaihi min adiya dan jin tsoron kada a rasa wani abu na alqur'ani qala rahimahullah wal jam'u alladhi kana fi adi uthman lam ya'ud naqal alqur'ani min as-suhuf ila masahif فكل من من جمعي ابي بكر وعثمان كان وفق ترتيب المعفوف المتواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ما يكتشف والجمع الذي كان في عهد عثمان hada alqur'ani da aka yi wanda ya kasance a zamanin sayyidina Uthman lam ya'ud lam bai tsallake ba bai tsallake bai wuce naqal alqur'an kofo alqur'ani min as-suhufi daga wadannan takardu da aka rubuta a zamanin sayyidina Abubakar Siddiq bai wuce kofo qur'ani daga waɗannan takardun ba illa masahif zuwa ga waɗansu kwafi-kwafi na ƙur'ani da aka aika zuwa ga garuruwa kamar da darussan suka gabata akan haka sai malam ya ce fa kullu min jama'ai abi bakr wa usman kowanne ɗaya daga cikin haɗa qur'ani da aka yi na zamanin abubakar siddiq da na usman bin ibn affan kana ya kasance ne wafqa tartibil mahfuz gwargwadon daidai da yadda wafqa a fitar da yaran waje mana wafka tartib daidai da jorantuwa almahfu wanda aka kiyaye almutawatiri wanda ya zo ta hanyoyi daban-daban an nabi sallallahu alaihi wasallam daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ke nuna mana sai ke nuna mana cewa a haɗa ƙur'ani da sunna Abubakar ne mun ce mai wannan yaron ta fita waje mana a cikin masallaci ba a renon yaro a yi ba ka jin mu ne ki tashi ki fita aka ce ba ta tashi ba a muna wasa da ku ne zan bata muku rai fa ki tashi ki fita mana za ki zama shaidaniya ne na ce ki fita na ce ki mika mata ne tashi ki fita ta tashi ta fita na ce mala yake cewa ثم إن نسخ المصاحف من أهد عثمان إلى وقتنا هذا قد لوحظ في هذا ترتيب المجمع عليه وقد نقل الإجماع على هذا كثير من العلماء الأعلام كالإمام بدر الدين الزركشي في البرهان وأبي جعفر بن الزبير في في مناسباته حيث قال ترتيب الآيات في صورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين ما لم ينا jaddada mana mu أبن abin da malam أبن so يكي kai abin su ayoyin alkur'ani da suka sauka muke karanta su a yanzu sun sauka ne tsawon shekaru 23 wani juna da kyau ɗaya kenan wani lokacin ayoyi uku su sauka wani lokacin aya ɗaya ta sauka wani lokacin ayoyi goma su sauka haka suke sauka ɗaya kenan sanan na biyu kuma surori na alkur'ani surori ne ɗari da goma sha hudu abinda malam yake so ya kai mu ana shine ne wai yadda muke karanta ayoyin nan a yanzu a jere alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون wa يد مجي yunfiqun تاسو yadda muke karanta su ajere وي nan kuna سوكا da kyau wai daga baya ne sahabbai suka ta su haka wannan jina da ke ko sai malam ya ce mana a'a yadda muke karanta su dinnan mala'ika jibrilu ne bayan ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayoyin ya karanta ya kammala karantawa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta an gama isar da su sai malaika jibril ya ce da manzon Allah to waɗannan ayoyin a sanya su a sura kaza daidai ayoyi kaza zuwa kaza ayoyin ko dai zamana a sa su gaba daya ko kuma aya kaza a sa ta wuri kaza amma aya kaza da aya kaza a sa su wuri kaza sai nuna kenan ashe abin tabbatacce ne ba wani wanda yake da masaka tsinki masaka tsinki a wurin sai inda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace a sa nan ake sawa wannan fatan kuna jira da kyau shine dalilan da malam yake ta kawo mana sai ya ce ثم إن نسخ المصاحف من أهد عثمان إلى وقتنا هذا قد لوحظ فيه هذا الترتيب المجمع عليه yace kuma ina naskal masahif sannan kuma kwafo ƙur'ani da aka yi kwafo ƙur'anai da aka yi al masahif qur'anai wanda yake an aika wani makka an aika wani kufa an aika wani basra an aika wani sham an bar wani a madina usman bin affan ya rike wani yana karantawa mana an kofa qur'ani an kai su wurare da dama to shin sayyidina usman da ya jagoranci yasa aka kofa qur'anan nan shi ya canza ko shi ya tsara ayoyin a'a abubakar siddiq da yasa aka hada ayoyin alqur'ani aka hada qur'ani shi ya hada ayoyin a'a dama tun farko tun lokacin da ayoyin suka sauka ana ce da anan sallan yana ce da marubuta wahayi su sa wannan aya a wuri kaza shine abin da malam yake kai mu zuwa gare shi shi sa yace kuma inna nasqal masahib sannan kuma kwafe ƙur'ani da aka yi min ahadi usman a zamanin usman ibn affan ila na hada har zuwa lokacin nan namu qadalu hibafihi an lura da wannan an lura da hakan hada tartib an da jerantuwar waɗannan ayoyin almujma alaihi wanda aka ijma'i a kansa ayoyi da aka ijma'i a kansu ijma'in jerantuwar su yadda suke din haka wa qad naqala al ijma hakika malamai sun naqalto cewar an yi ijma'i ala hada akan wannan bayani da nake yi cewar ayoyin Alƙur'ani ba wai sahabai ne suka jeranta su a haka ba a tintini annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne wanda ya jagoranci jeran tasu yake cewa a sa aya kaza zuwa wuri kaza aya kaza a wuri kaza shi kuma malaka jibril ne yake ce da mai yayi kaza yayi kaza yayi kaza mana yace an dauko ijma'i akan haka wanda yake kuma ijma'i shine mataki na uku a cikin maratibul adilla na farko alkitabu na biyu as-sunna na uku al-ijma malam yace malamai da yawa sun nakalto wannan ijma'i din yace wa qad naqala al-ijma' ala hadha kathirun min al-ulama' al-a'lam yace da yawa daga cikin malamai fitattun malamai sun nakalto ijma'i akan haka ina son mu lura da wani abu yace fitattun malamai na farko malamai fitattu dan kaga malami shi yasa an yi ijma'i ko ba ijma'i ba wanda yake yana nuna ya karaɗe wannan matsalar da ake tattaunawa a kanta sai ce kal imam badruddin zarkashi kama al imam badruddin zarkashi fil burhan a cikin littafin sa al-burhan fi ulumul qur'an wanda yake littafin al-burhan fi ulumul qur'an yana ga cikin manya manyan littafan ulumul qur'an hatta imam sayyidi rahimahullah azza lokacin da ya kammala rubuta waɗansu littafai akan abin da ya shafi ulumul qur'an daga baya ya samu al-burhan ya nassanta ya samu karuwa mai tarin yawa akan shi wanda yake da yawa daga cikin littafan da suka biyo baya Mana suka biyo abin nan littafan da shi imam sayyidi ya rubuta bayan ya sami littafin alburan su ilimin qur'an sun ɗara waɗanda ya rubuta kafin ya samu littafin alburhan fi ilimin qur'an wanda ke nuna shi badar jini zarkashi malami ne sosai da sosai wanda yake imam sayyidi ya yi amfani da sa alburhan lokacin da yake rubuta nashi littafin kan ulumul qur'an ɗaya kenan ma'ana imam badar jinin zarkashi ya daga cikin malaman da suka ruwaito suka nakalto ijma'i cewar ayoyin qur'ani haka suke sun zamanin manzo Allah sallallahu ta'ala malamin malami na biyu akwai Abu Ja'far bin Zubair shine Abu Ja'far ibn Zubair fi munasabatihi fi munasabatihi a cikin littafin sa da ya rubuta akan munasabatil ayati was suwar za mu zo magana a kai shi haifu qal a inda ya ce shi abu ja'far bin zubair idan aka ce abu ja'far sai ka ce wanne domin akwai abu ja'far muhammad ibn jarir tsabari shi ya rasu a shekara ta 310 shi kuma wani abu ja'far bin zubair wancan abu ja'far muhammad ibn jarir ibn yazid a tsabari wannan kuma abu ja'far ibn zubair kaga akwai bambance bambance su kenan fi munasabati a cikin munasabat na yake cewa tartibul ayati jerantuwar ayoyin alqur'ani fi suwariha a cikin surorinsu wannan waqi'un ya wakana ne ya tabbata ne bi sallallahu alaihi wasallama ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi aka yi wa amrihi da umarninsa da ya bayar min ghairi khilafin min ghairi khilafin fi hadha al-muslimin ba tare da an samu wani saɓani akan haka ba tsakanin al'ummar musulmi al'ummar musulmi ba tare da wani saɓani akan haka ba sun tabbatar da cewar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine wanda ya sa aka ta ayoyin qur'ani akan haka abu ja'far bin zubair ya faɗi wannan ne cikin munasabatihi ilaqatu munasabat shine alaka da alaƙa. shin wannan ayar tana da alaka da wannan ayar tunda ana magana jeran tosin ina ba ka mafi wannan da kyau shin fadin Allah subhanahu wata'ala innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartuhum am lam tunzirhum la yu'minun yana da alaka da ayar da ta zo kafin haka ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun mun ga wannan ita ce aya ta biyar sai in lallaji na kafaru sawa'un alaihim a an am amlamtun zirin la'inun ita ce ayata shida akwai munasaba tsakanin su to akan wannan malamai suke magana kan abin da ya shafi munasabat munasaba alaƙa tsakanin aya ta biyu da aya ta ɗaya munasaba tsakanin aya ta hudu da aya ta biyar ya aka aya ta goma sha ɗaya ta biyu aya ta goma sha biyu aya ta goma sha biyu ta biyu aya ta sha ɗaya shine munasabat ɗaya kenan ana akwai munasabar bainal ayat alaka tsakanin wannan ayar da wannan ayar ɗaya sai kuma alaka bainal suwar munasabar bainal suwar alaka tsakanin wannan sura da wannan sura shin akwai alaka tsakanin suratu abasa wa tawalla da kuma wannan zai ake gharqa tunda wannan zai ita ta fara zuwa sannan sai abasa sannan sai takwir sannan sai linfitar sannan sai tafsir sannan sai al sannan sai buruj sai kuma wafari shin akwai alaka tsakanin wannan aya da wannan aya akwai alaka tsakanin suratul qamari da suratul rahman misali wacce ce aya tsaye ta suratul qamar innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ar-rahman shin malikin muqtadir shine ar-rahman allama al-qur'an kun fahimci wannan da kyau an kalli da ta kare da da sunayen Allah subhanahu wataala sai kuma aya ta gaba ar-rahman allama al-qur'an sai kuma ta tsora akan wancan sai suke ganin akwai akwai alaka tsakanin karshen wannan ayar karshen wannan sura da wannan sura ku fahimci wannan da kyau ko farin Allah subhanahu wata'ala da ya ce ah, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba wan nazi'ati gharqa wan nashiqati shi shin wan nazi'ati gharqan Allah ta'ala yana rantsuwa da mala'iku masu fizgar rayukan kafare da ƙarfi kuna ji da yayi daidai da ƙarshen ayat suratun nabai cewar ya laitani kuntu turaba ya qulul kafiru ya laitani kuntu turaba to akan wannan munasabat ilimi ne mai zaman kanshi munasabat bain ayat munasabat bain suwar da ake karanta su akan abin da ya shafi ulumul qur'an wannan yasa har wasu ke ganin suratul anfal da suratul bara'a ɗaya suke suratul fil da suratul quraish فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش شن لام من إيلاف حرف جرم شن للتعليل نكوكوا أكون ونن ما لم يذكر ربوتو أكون مناسباتي أكون munasaba bai na sura da abin da sura take karantarwa wanda yake za ga wani lokacin a shek abubakar mahmud gumi yakan tara surar baki ɗayanta ya ce mawdu a ra'isi babban abin da take karantarwa kuna jira da ko an rubuta littafi akan haka akwai riyu zam'an fi tafsir al-qur'an na abi abdullah muhammad bin abdullah al-mursi as-sulami al-mursi da hambararren shugaban misra ba dan wanda ya rasu shekara ta 655 hijiriya akwai al-burhanu fi tanasubi suwar al-qur'an na abi ja'far ahmad bin ibrahim bin zubair al-gharnati wa kenan wannan wanda muke karatu akan shi wannan wanda muke karatu a kan shi abu ja'far bin zubair sunan littafinsa shine al-burhan fi tanasub suwar al-qur'an akwai kuma nazmu durar fi tanasub al-ayat wa suwar na burhanuddin abul hasan ibrahim bin umar al-biqai akwai tanasub durar fi tanasub suwar na jalaluddin abdurrahman as-sayuti akwai jawahir al-bayan fi tanasub suwar al-qur'an na abul fadl abdullah bin siddiq al-humari duk waɗannan an yi magana ne akan zai akwai alaƙa tsakanin wannan ayar da wannan ayar ko babu tsakanin wannan surar da wannan surar akwai alaƙa tsakanin su ko babu waɗansu malaman sun ce akwai har sun yi rubutu a kai wasu kuma suka ce a'a babu inda za ka karanta don buga misali da za ka karanta a tafsirin fatawar kadir al-jami'u sannan fannai riwaya wa jirani ilmi tafsir na al'imamu shaukani daidai yadda yake fasara ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun ta suratul baqara za ga matsayarsa akan ya yadda da akwai munasabat ko bai yadda ba tunda yace ya bani isra'il ya bani isra'il kira ne ga bani isra'ilawa wanda yake kisar kuma ta zo bayan ƙarshen kisar annabi adam ne kun bai magana ta da kyau ka zo karshen kisar annabi adam dan karshen kisar annabi adam fa kun abin nan fa kun la kun la bi kumina jami'an fa ma yake annakum min hudan wa man tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun wal ladina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ya bani isra'il almin dai wannan shine abin da Abu Ja'far bin Zubair ya faɗa a cikin littafin sa munasabat ma'ana al-burhan fi tanasubil ayati was suwar shi ma ilimi ne da ake karanta shi akan abin da ya shafi ulumul qur'an alaƙar da ke tsaka sai daga ayoyin kama a tsamfare da juna suke in ka kallaci ƙarshen wannan sura da farkon wannan sura da farkon surar da ƙarshen surar kun bai ci magana ta da ke ko ɗauki suratul mu'minun ala sabilil misal قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون هزوا كرشان آية يقوم شاد يعني يقول كرنت آية كرنت سورة shin za a ga akwai alaka ko babu alaka wannan dai wani ilimi ne da malamai suke tattauna shi kan ulumul qur'an alaka tsakanin aya da aya alaka tsakanin sura da sura alaka tsakanin farkon sura da karshen sura alaka tsakanin farkon aya da karshen aya da sauransu wa qala ibn hasar ترتيب الصور ووضوء الآيات إنما كان بالوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا آية كذا في موضوع كذا وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصاحف وفي المصحف مصحف قال رحمه الله وقال ابن الحصار ابن الحصار يرى شو ابن الحصار يرى شو وقت suke rubutu na musamman ka abin da ya shafi ulumul الناسخ والمنسوخ yake cewa tartibus suwari jerantuwar surori ma'ana suratul fatiha ta zama ta farko a jere sai baƙara sai ali imran sai nisa'i sai ma'ida sai an'am sai araf sai anfal sai tauba sai yunus sai hud sai yusuf sai ra'ad har zuwa min aljannati wan nas wa wada'ul ayat da kuma yadda aka sanya ayoyi din nau kenan biyu yadda surorin suka zo ta ɗaya har zuwa ta ɗari da sha hudu da kuma yadda ayoyin suka zo daga ta ɗaya har zuwa ta dubu shida ɗari biyu da talatin da shida inna ma kana bil wahyi ya kasance ne da wahayi wahayi aka aka ce sura ta kaza ta biyo ta kaza sura kaza ta biyo kaza saboda mai malam ya faɗi haka yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul manzo Allah tsira da annabi Allah tabbata a gare shi ya kasance yana cewa o ayata kaza ku sanya aya kaza fi mawdi'i kaza a wuri kaza eh kaga wannan wahayi ne ko ba wahayi ne ku sanya aya kaza a wuri kaza wa qad hasala al-yaqinu haqini yaqini tabbas zahir ya samu minan al-naqal al-mutawatir na ruwaitowa da aka yi mutawatiri ta hanyoyi daban-daban biha haza tartib na yadda wannan jerantuwar surori suka zo da wannan jerantuwar ayoyi min tilawati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na karatun sallah da karatun qur'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mimma ajma sahabatu ala wad'i hakaza fil mus'haf da kuma yadda sahabbai suka ijma'i da sanya shi haka a cikin mus'haf a cikin alqur'ani mai girma tunda ba za mu manta da hadisin ko ba manta da hadisin Abdullahi bin Mas'ud ba da yace ya zo samu manzo Allah sallallahu yana karatu sallah sai ya bi shi da ya bi shi sai ya ga an jima sai ce watakila yana tsammanin sai ya kai aya ta ɗari zai tsaya a suratul baqara aya ce ta ɗari a sallan bai tsaya ba tunda cikin gida yake sallah yana sallah shi ne ta kiyamul layli ya ce to yana ganin sai ya kai ɗari biyu zai tsaya ya kai ɗari biyu bai tsaya ba ya ce yana ganin sai ya kammala wanda yake nuna maka kenan ashe ayoyin a jere tunda har shi wanda yake sauraro ya ce zai ke ta kaza zai ke ta kaza zai ke ta kaza ya nuna tun wannan lokacin ayoyin a jere Musa Malam ya ce min tilawati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na karatun sallah na karatun manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mun karanta hadisi na rasul ya karanta suratul nisa yana karatun suratul nisa har lokacin da ya zo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida sai ya fashe da kuka wanda ke nuna maka ashe ayoyin a jere suke tun a zamaninsa domin shi ke cewa da su aya kaza aya kaza ku sanya ta a sura kaza daidai aya kaza daidai aya kaza ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف da يجب صحابه سكي إجمالي ijimai a شيء أكان هكا a مصحف القرآن a cikin فقد استند هذا الإجماع إلى نصوص كثيرة دالة على أن ترتيب آيات القرآن توقيفي إجمالا وتفصيلا فقد استند هذا الإجماع حقيقة وأن إجماع ياد وقرمي إلى نصوص كثيرة زوغ نفتو في ما نواه nassoshi masu tarin yawa idan aka ce nusus jam'i ne nas idan aka ce nassi shi ne shi ne eh ran ce nassi shi ne shi ne qur'an da hadisi haka ne da man kasa kasa eh ran ce wai koya maka cewa ran ce shi ne qur'ani da hadisi eh mana dole aka cewa ne ya koya maka ka ga cewa ne nassi ba a ce nassin qur'ani ko nassin hadisi ba to ka ce nassin qur'ani ne yake nufi ai qur'ani haka karanta maka ulumul qur'an eh idan ka ce nassi ita ce maganar da ba za ta ɗauki wata ma'ana ta biyu ba kulura yanzu uku ga bakwai nawa goma to haka ba za ta ɗauki wata ma'anar ba a ce a uku ga bakwai sha ɗaya ne ko tara ne zai da kyaga isa sukan ba da misali da aya da ke cikin suratul baqara akan eh, abin nan fasalar ta ayyamin sulhaji wa sabatin idza tun tilka asharatun kamila asharatun kamila kaga wannan nasu kenan amma fadan Allah ta'ala da yace wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusihinna thalathata quru nafsi ne a'a domin alqaru yana daukan alhaid yana daukan at-tuhur to bai zama nafsi ba kenan da malam yace ila nususin kafira zuwa ga nassoshi masu yawa ma'ana nassoshin da ba sa daukan ma'ana biyu zai dauki ma'ana ɗaya ce cewar eh ayoyin a jere suke daga ciki akwai wani makaranta da su hadisin Abdullahi bin Mas'ud ya ga Muhammad sallallahu yana sallah sai yana karanta bakara sai ya ce bari ya bi sallan ce ai idan ya ga an jima an jima ba a yi ruku'i ba ya ce ai wata kila in manzo Allah yake aya ta ɗari zai yi ruku'i aka wuce ta ce in ya kai ta ɗari biyu yanzu za ka ce ba a jere suke ba eh kaga ba ka ce ba a jere suke ba a jere suke kaga ba zai dauki wata ma'ana ce ba wannan shine nasi to ire-iren waɗannan suna da yawa wanda suke nuni ala anna tartiba ayatul qur'an lalle jerantuwar ayoyin alkur'ani tawqifiyun abu ne tawqifi wance abu ne tawqifi ma'ana abu ne da ba ka da naka sai yadda aka sa ka kai shine tawqifi ma'ana abu ne da yake haka annabi sallama yace ayi wannan nasoshi sun zo ijmalan a dunkule wa tafsilan kuma sun zo a fayyace sannan hadhihi an-nusus ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص أنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية في هذا الموضوع من هذه السورة قوله تعالى إن الله يأمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذا حديث صريح في أن جبريل علمه موضع هذه الآية من سورتها ما لا من هذه النصوص أقول لك أن النصوص ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن أبن الإمام أحمد يرويته بإسناد إنجنتشي بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص عثمان بن أبي العاص قال يتي كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكسا شيء أزوني أو رمى الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصري سيئ كنسا ثم صوبه sannan sai ya sunku da shi ya ɗaga kai sai sun kai da shi Tun maƙal sannan sai ya ce a tani jibril mala'ika jibril ya zo mini fa'amaran sai ya umarce ni an abu a hazin aya in sanya wannan ayar fi hazal mawdi a wannan wurin min hazin sura a cikin wannan sura wata aya قوله inna إن الله يأمر بالعدل lallai ubangiji subhanahu wata'ala yana umarni da adalci wal ihsan da kyautatawa wa ita'i zul qurba da kuma bai ma dangi na kufa wannan an kun lura da kyau sai ma ce fa hadha hadithun sarih wannan hadisi ne fayyatacce fi akan cewar anna jibrila lallai malaika jibril allamahu ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mawdi hadhihi al-aya inda za a ajiye wannan ayar min suratiha a cikin surata wacce take suratul mahal eh ana mai ishara kan lokaci tsayawar mu yayi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك